ta da haƙƙin wannan a cikin dokar tsarin mulkin ƙasa ita mai hukunci ce ta isa ta wannan a cikin dokar tsarin ƙasa a duba gani idan abin da ta yi ya dace da dokar tsarin ƙasa shike sai a shi sa muke so a kafa kwamiti na wanda suke gogaggu a kan harkar tsaro da doka abu maganan nan to amma ko ba za a yi wannan bincike i zama na bincike adali ba sai mijinta ya saka da kan kujerar da yake kai mutuka yana kai duk binciken da za a yi ba zai yi ya zama na bincike na gaskiya ba inda gaskiya ke bukata Jama'a assalamu alaikum mu da wannan lokaci sannan mu da haduwa a wannan shiri na musamman wanda lokaci zuwa lokaci mukan tattauna da bakonmu idan hali ya yi kan muhimman batutuwan da suke faruwa a ƙasa ko kuma wani sa'ilin muka tattauna abin da ya shafi jihar Kano kan abin da ya shafi al'umma. To a yau ma dai muna tare da bakon da muka saba tattaunawa da shi wato Alhaji Aminu Suleiman Khalid wanda ɗaya daga cikin masu fafutuka ne kuma 'yan gwagwarmaya kan abin da ya shafi kare haƙƙi ko kuma tabbatar da adalci tsakanin al'umma sannan shine dan takarar majalisar tarayya a jam'iyyar PDP a karamar hukumar Wale ah, barka da shigowa wannan shiri ah, malam Bashir barka da barka da yamma to yau dai za mu tattauna ne kan abin da ke labarin da ke ɗaukar hankali dangane da rahoton da ya bulla a daren jiya zuwa wayewar gari na abin da ya shafi samun ɗan kace nace da ya faru ko a ce ɗan hargitsi tsakanin mai ɗakin shugaban hukumar eh, tsaron farin kaya ta ƙasa wato ss wato hajiya aisha yusuf bici da kuma ɗan takarar gwamnan kano a jami'ar npp injiniya abba kabir yusuf alhaji aminu suleiman khalid a matsayinka na mai bibiya al'amuran da ke faruwa yau da kullum kuma kakan yi tsokaci kai fashin baki wai ya kakalli wannan abu da ya faru to na farko dai ina cewa um, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ina cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wannan abu da ya abu ku abu baki ciki ne abin tashin hankali a ƙasa gaba ki daya kuma abin kunya na farko dai abinda a shi ɗan takarar gwamna na jam'iyyar a nnpp Kabiru yusuf suka yi a airport ba daidai ba ne ba na biyu abinda aisha ta yi matar a shugaban dss ba daidai ne ba saboda na farko abinda zan ce abba sun yi ba daidai ba abinda wannan ma'amala ce da muke yin ta 'yan siyasa akasarin 'yan siyasa suke ta na haɗa wato inconvenience a wajen public uh, area da sunan su 'yan takara ne su abba a inda labari ya zo ya zo airport sun yi kusan ɗin inconvenience da kowa da kowa da ke wajen kuma har ita ma ita kuma aisha ta zo ta samu wannan tsari ta samu wannan cunkoso da aka samu eh, kaga wannan ba daidai bane ba kawai dan biyan buƙatar wani wani kuma ya kawo maka abin da zai cutar da kai ka ce marar lafiya ka zo kawowa ko kuka da wani emergency wani abu wani ya zo saboda personal interest ɗinsa ya yi kosin ɗin cunkoson da cutar da kai ba daidai bane ba kwata-kwata ya kamata kuma wanda suka bar dama ke wannan su ne kansu jami'an tsaro sun bar 'yan siyasa su ranja su siyi waye duk wani abu da suke siya na kayan tsaro yan siyasa sun mallake shi suna yi a yi sarin a ture ka a titi a duke ka a waye wani ba daidai bane ba to irin wannan abu da aka zo aka ko isa mu aka yi shi a airport wanda ni ko kai wanda muke mutanen da suke ba mu isa a gaban mutane suke ganin ba mu isa ba in ka zo da matarka ko yan uwarka zaka tafi asibiti zaka tafi zaka tafiya daga bakin gate ma za ce maka su su koma kai kadai zaka shiga to amma saboda su 'yan siyasa ne za a bar su zo su yi abin da suke so a kowace airport ko kuma kowane public place wanda ba daidai bane ba ita kuma da ta samu wannan dama ta samu wannan waje a ciki bai kamata ta dauki matakin da bai kamata ta ɗauka ba don ita ma 'yar ƙasa ce kamar kowa kuma ya kamata ta bi doka da oda kuma doka da oda ba a hannunta take ba kuma babu wani dalili ice mata ice mata ko ice wa hukumar da mijin take kula da su a daki mutum a ci mutuncinsa a cikin da ya yi laifi a cikin public wannan ba daidai bane ba kuma wannan abin kunya ne ta kunyata mijinta a duk duniya don duk ƙasar da aka ci gaba babu inda wani mutum zai zamana ya zo ya yi abin da ta yi a ce masa da suna mijin don tana auren mijin tana auren shugaban DSS kuma tsaron farin kaya wannan abin kunya ne kuma ta yi misusing din damar da mijinta yake da shi ta ci mutuncin mutane in dai abin da aka faɗa haka yake to wannan ba daidai bane ba saboda haka a matsayinmu na dattijai muke kiran da mijinta da ya gaggauta yi resign domin kamata a yi shi kuma shugaban kasa ya tabbatar an kafa kwamiti da zai binciki wannan abu da ya abku kuma kwamitin nan ya zama kwamitin adalci duk wanda yake da laifi a ciki a hukunta shi ko ita ce ko kuma su su abu yusuf ne suke da laifi ko kuma duk su biyan sa da laifi a hukunta su gaba da domin barin wannan cin amana ne na ƙasa cin amanar wato harkar tsaro ce saboda haka da wannan muke kira da 'yan hukumar tsaro na ƙasa ga baki ɗaya na su ɗauki su tsoron Allah su kare hakkin mu su hana abin da zai jawo matsala tun kafin matsala ta abu domin wannan abubuwan da ake yi an daɗe ana yin su ba a yi magani ba sai yau da iza mana Ali ya ga Ali aka haɗu ga baki ɗaya har shi ne abin ma zai zama iza mana an yi kare jiri kare jini birji ne. Ba ka ganin wani zai ce kamar shi abba gida gida farin jinin jama'a ne yasa har da inda ya je ake yin cunkoso kuma irin shi tsaiko da ake samu a filin jiragen saman kasar nan kamar abu ne dama da ya zama ruwan dare sabo da yi a to ai sabo da yi bai halatta bai haram haram ne wannan ka yi sabon din wani kowa san da wannan saboda bukatar ka ba daidai ba daidai bane ba haram ne ka yi wani ka yi abin da cutar da wani ba daidai bane ba ka je ka harkar ka shi ma ya harkar sa kuma idan wani ma zai nuna cewa tun kafin ya zama shugaba ya zama gwamna ya fi wanda suke talakawa to me amfanin zaɓarsa me amfanin sa ya kamata kai tawazu ga Allah kai tawazu ga mutanen da za su zabe ka ka nuna kowa ba waye ka fi kowa ba ka fi a ciki in dan abin da ka baka masu tsaron tsaron kare ka uku hudu shida sai su kare ka amma a zo ana ihu a cikin wajen da yake na mutane kowa da kowa yana bukatar a wajen amma kai a baka dama sai ka gama naka wannan sako ne abin da ake zargin cewa an yi bisa umarninta baka ganin wani abu ta yi domin tona tsakuwa kuma ayyuka ta hanci tunda har ka ce irin wannan abin dama ya shafa ruwa ba ganin wannan kamar ladabi ne ta aiwatar to ta da hakkin wannan a cikin dokar tsarin mulkin kasa ita mai ita mai hukunci ce ta isa ta wannan a cikin dokar tsarin kasa a duba gani idan abin da ta yi ya dace da dokar tsarin kasa shike sai a shi sa muke so a kafa kwamiti na wanda suke gogaggu a kan harkar tsaro da doka abu magana nan to amma ba za a yi wannan bincike i zama na bincike adali ba sai mijinta ya saka da kan kujerar da ke kai mutuka yana kai duk binciken da za a yi ba zai yi ya zama na bincike na gaskiya ba inda gaskiya ke bukata ya gaggauta sauka ko a dakatar da shi na wani lokaci har a gama zayin din nan har a gama binciken nan ina gefe daya idan abin da aka yi ita na da gaskiya ya ci gaba da aikinsa in ba ba ta kan gaskiya a lalabta ta in ma ta kama shi kansa ma a lalabta shi ya bata dama ya shi ya bata dama kaga an zauna lafiya kenan sai kowa shine abin da a ce an tauna a tsakuwa dan ayar ji tsoro wani zai ce tunda abin nan zargi ake yi kuma ita bangaren ta har yanzu bata fito ce wani abu haka shi ma bangaren abba gida gidan kusan basu fito sun ce ga abin da ya faru ba sai dai raɗi raɗi da ake haɗa da kuma sarautanni da jaridu suka rawaito ba ka ganin za a ce watakila eh, ya za a yi kuma a yi mata hukunci da wannan abin da ya faru a ce laifin wani ya shafi wani a ne mijinta ya sauka daga mukaminsa. a to ai mu abin da muka ce idan abin da ake faɗa ɗin ya abu to mu ga matsayin mu akai in bai abu ko ko to ai abin da muke faɗa ya zama zero babu shi kenan muna faɗa in abin da jaridu suka ɗauko suka faɗa muka karanta maka gani kuma muna kyautar zan cewa jaridun Najeriya suna da mutuncin da su faɗi magana ba su faɗi magana ta ƙarya ba in dai abin da aka faɗa jaridu musamman abin da Daily Najeriya ta rubuta muka karanta shine ya abu to abin da matsayin da muke kira kina a yi in ko ba haka bane to maganar mu mun janye maganar mu akan ga dama wani lokacin kamar matan waɗanda suke da hannu da shuni ko waɗanda suke da madafin iko sukan aikata wani abu da za a kamar wuce gona da iko a shekarar da ta gabata hmm. an ga abin da ya faru da wani ɗalibi na jami'ar tarayya da ke dutse da kuma mai ɗakin shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kake ganin najeriya idan za a ci gaba da samun irin wannan to ai in ka duba malam bashir tun daga farko na faɗa cewa amfani da madafan iko fiye da inda aka ɗora su sabo ne kuma laifi ne a ƙasa kuma dole ne mu tashi in marasa mu zauna lafiya mu yaƙe su don wannan aikin da ake yi munkari ne munkarin abuwa ne mu kuma a matsayinmu na 'yan ƙasa a matsayinmu na masu addinin musulunci idan mun ga saƙo ma an yi munkar dole mu canja shi mu faɗa amma iyakar abin da mu canja shi din guda uku ne maratib din uku ne na farko dai mu canja da hannun ba mu da iko tunda ba mu da gwamnati a hannunmu amma mu faɗa da bakinmu ba daidai bane na a gyara wannan babu wanda isa hana mu faɗa tunda tsarin mulkin ƙasa ya ba mu dama addinin addinin ya umarce mu mun gani ba daidai ba muna da iko mu faɗa mu faɗa ba daidai bane ba saboda haka abin da ake yi na amfani da madafan iko ya kuce gwada iri ba daidai bane ba matar duk wani shugaba in dai ba ta da wani status a cikin tsarin mulki daidai take da ni da kai da almajiri da kan titi da mai tura kura duk irin mutsari da muke da shi amma in an ba ta wani matsayi da ya huce wannan an yi zalunci kuma kare a wato yanci kare eh, haƙƙin mutum da lafiyarsa da dukiyarsa wajibin dukkanin jami'an tsaron Najeriya su kare shi a kai iri ɗaya. A yanzu hakan nan muke faɗa nan. 'Ya'yan da suke da 'yan security ɗin na Najeriya a yanzu muna sani suna fita da su da 'ya'yan 'ya'yanmu amma irin kariyar da ake su da irin su kuma amfani da suke da wannan kariyar su ci mutuncin mutane ba su ke ba. In za a zo a yi bincike abu wannan dama da za a bi za a gano laifuka iri-iri saboda haka muke kira ga mai girma shugaban kasa E kafa kwamiti na IBB wato dukkanin matakai da ake bawa waɗanda suke da madafan iko masu ƙarfi a gwamnati damar da ake ba su na shugaban jami'an tsaro wanda suke kare su suke kare 'ya'yansu suke kare matansu suke cin mutuncin al'umma ko kuma 'ya'yansu suke amfani da irin wannan damar akan inda suka dama kuma magana ce kawai ta 'yan lokuta shekara biyar shekara hudu sun sauka za su dawo kuma daidai da kowa da kuma wannan fashi jawo matsaloli iri-iri idan ka yi mai kyau mai kyau ta biyo ka in ka yi mara kyau za ta biyo ka mun tabbatar da yawan gaske na abubuwan da suke abubuwa a najeriya na rashin tsaro da yawansa wato rashin yin adalci na jami'an tsaro ina ƙara wuta a kan abin da ke abubuwa saboda ka muke kiran jami'an tsaron najeriya gaba ɗaya su dubi allah su dubi irin yadda abokansu a duniyar da suka ci gaba suke yi na yin aiki wanda yake kusa da daidai su masu yi wannan domin gobe za ta gama wanda kake karewa zai bar wannan mulkin wani hau kuma ita mana ana yin abin da ba daidai ba wani ba daidai ba ne ba kana ganin wancan ma da ya faru a baya kusan gaba ɗaya ba a jiyo maganar ita fadar shugaban kasa a kai ba da yanzu kai kira kira su shige gaba su tabbatar an yi hukunci akan wannan domin rarrabewa waye mai daidai ba ne ne ba daidai ba eh, kana ganin kura ta tabbatar an samu ita mai ɗakin shugaba kuma tsaron fanta da laifi akwai wani abu da kai ganin gwamnatin za ta yi la'akari da wancan abu da ya faru a baya. To wallahi ah, Malam Bashir ba lalle ne ita mana wani abu ba amma dai mu iyakar mu faɗa kuma tarihi ya rikodin ɗin abin da ya abu. An ce da wamil hali min al wani abu ta ah, no condition is permanent idan yau ba a yi ba mai gobe a yi kuma muna kallo inda duniya ke canjawa za ka yi laifi bayan shekara goma talatin ashirin a zaƙulo shi a zuwa kunta ka ba abu ne mai wanda yake abin mamaki ba waɗanda suke cin mutuncin mutane suke using ɗin a madafan iko akan yadda suke so idan ya ba a musu ba a ce ba za a musu ba muna kallon cewar ko ba a yau ba akwai ranar da za a zo akwai ranar kindalancin akwai ranar kindalanci bayan wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana nan inna rabbaka labil duk abin da kai Allah subhanahu wata'ala ina kallon ka ina nan abada kata zaka zo ka yi arne ne kai musulmi ne kai kirista ne kai ko me kake yi ka in ba hukunta ka a duniya ba za hukunta ka a lahira balle ma tarihi ba zai manta da irin wanda i daidai ko ba daidai ba a hukunta ta ko kada hukunta ta wani abubuwa sun wuce ba a yi ba wannan laifi ne ba a yi ba amma ba kada manta yana na rubuce a tarihi kuma za a biyo baya. amma ku 'yan siyasa ana ganin cewa da kuma waɗanda suke da mukamai na gwamnati dama ba irin wannan ne watakila karin farko ba ana ganin yadda wasu ma da ba su da hurumin amfani da jiniya su saka jiniya ko wani gun da bai kamata a sa raraka ba za a sa tafka wasu wurin da ya kamata ga dokokin da ake ganin za a bi in kun zo ko akan hanya ne sai an buɗa an gyara an wuce me za ka ce akan irin wannan ai malam bashir shimbiɗa tana faɗa wannan ba daidai bane ba ba daidai bane ba masu wato ilimin shari'a na ƙasa sun faɗa duk irin wani abubuwan ba daidai bane kuma kai ma ka san ba daidai bane ba kuma a tsari na ɗan adam ma a ce masa da ni da kai da mai mulkin nan gabaki ɗaya duk ɗan ƙasa ne iri ɗaya ko bai dace tun da farko ma kafin ya zama ya nuna cewa ya fi ni ba ko kuma in ya zama ya nuna ya fi ni ba wannan ba daidai bane ba wannan ina nunawa cewa babu adalci a cikin abin da bai tafiya kuma na neman a gyara muna neman a gyara shi kuma in ka ɗauka yanzu abin da mutane suke faɗa a da kudancin Najeriya akwai wuraren da yawa dan canja irin wannan kwamishina zai fito je shiga cikin filin bal ya bal ɗinsa da mutane gwamna zai fitar da 'yan mutane wanda ba su takara sun karya ba a kuce ba tare da an disturb ɗin kowa ba kariyan haƙƙin ɗan adam a kare haƙƙin wato mai mulki a bashi wani kariya ta musamman ba laifi bane ba amma kada a bashi kariyar da zai zama an cutar da shi yanzu kamar matar wanda ke kula da dss a ba ta kariya wajibi ne domin mijinta ina aiki da yake mutane wasu da yawa za su ga cewa ba daidai ba daidai ke musu ba yan ta'adda neman cewa su wulakanta ta ko su wulakanta ƴaƴansu ko su ɗauki fansa akan ta ko akan ƴaƴansu a ba su kariya ta kare su ba laifi bane ba wajibi ne ba wajibi ne ma a ba su amma su kuma su yi amfani da wannan damar su ci mutuncin al'umma ba daidai bane ba saboda babu daidai a cikin wannan tsari da ake yanzu tun da shi abba da ita hajiya aisha duka za a ce kanawa ne hmm. kana ganin ba sai ta ɓaci kamar yadda ake ake ta kace na ce ko a ce wani ya ɗauki wani mataki ko na tafiya gaban doka ba kana ganin akwai abin da za a yi na a yi maslaha a tsakani to ai ai yanzu wannan magana da ake malam bashir ba maganar aisha ce ba ko abba kabir yusuf ba magana ce system din ƙasa an ci mutuncin doka doka ba daidai bane ba ba daidai ake ba saboda haka maganar wai a batta ma haka ba taso ba idan ba a yi hukunci a wannan ba an ba dama a kuma yi kenan duk gaba su ya kamata a kafa kwamiti mai ƙarfin gaske ya bincike a tabbatar ina ne kuskure yake duk wanda ke da kuskure a kwanta shi shi ne magana gaskiya ko su daya ba ba zai yiwu ba a ce a bar wannan ba a idan za a bari sanda aka nemarwa ga midiya afuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kar a ce an yi wa shawa da larabawa a mustirere annabi sallallahu alaihi wasallama ya fashin da bai taba yi ba har kuma ke cewa ko da fatima ce binta muhammad ta abin ta yi abin da ta yi nan sai Muhammad ya yanke mata hannu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke mata hannu ai akwai ba kusanci da wuce wannan saboda haka mu musulmai ne mu kuma muna goyon bayan doka da oda ko ina take ko akan waye yawa albashir wannan shine matsayin da muke ciki amma baka ganin wani zai ce gaba da cece ku ce kan wannan batu musamman ganin yadda ka kafafen sada zamanta suka dauki dimi zai taba kimar jihar Kano a kimar jihar Kano tabbata an tabbata da gaskiya shine shine tabbata da gaskiya shine tabbata kima amma cewar idan aka yi ba daidai ba dan kada ta kima jihar Kano a rufe to in ya rufe rufe da ta rufe sai ta duke sai ta kashe mu gabaki daya kimar jihar Kano mutanen Kano mu tace mu ce a tabbatar da an yi adalci a cikin abin da aka yi shi ne ba mu kima a gaban duniya a gaban dukkan misan gaskiya da a ce za ka samu ganin ita hajiya aisha gaba da gaba me za ka faɗa mata zan ba ta shawarar cewar ta yi ta yi istighfari ga Allah ta yi wa da dare afuwa yan Najeriya gaba daya. don ta yi dan ta ta ci mutuncin kujerar da mijinta ke kai ta yi abin da bai kamata ta yi ba don ce ta yi istighfari ga Allah ta nemi afuwar yan Najeriya gaba ki daya ta nemi afuwar wanda aka ci mutuncin su a wajen wannan kuma ka ta kuma yi gaba idan kawai go sai Allah ya sa kuma kaga abba gida gida eh. me zaka ce da shi dan cewa abba don Allah abba ka yi kokari a cikin ni'imar da Allah ya maka kake bukatar mutane kai mutane suke suke ka ka daina posting din abin da zai jawo a yi disturbing din wani mutum akan harkar da yake abba ka je ka ci yin campaign ka Allah ya baka nasara tunda ina ke baka ina baka nasara inda yake so in ya ga ya baka amma ba tare da ka cutar da wani ba Allah shi ke ba da dama ga kan duk wanda yake so ya baki dama amma kar ka ɗauki cewar sai ka yi amfani da wani abu da ka cutar da wani shi ne ka samu dama ka a ciki mutane suna da bukatu iri-iri kana da bukatar mutane su ganka abba ne wane ne mai doki ne wane ne duk kana da shi wannan amma kwakka manta akwai wanda a the same line da ke tafiya akwai wani mai sami bukata mara lafiya mai appointment na kudinsa mai kaza mai kaza saboda na haka bukatar ka tara nasa karatun kuma kai Allah bai toshe naka ba ai kar ai maka aljiza min jizal amal ai maka inda ka cutar da wani kai ma a baka damar da cutar da kai To jama'a kada a shafa shiri na musamman kuke saurare inda muke tattaunawa da Alhaji Aminu Suleiman Khalid wanda mai fafutuka ne kuma dan mai abin da suka shafi al'amura na al'umma kuma mai fashin baki kan al'amura na yau da kullum. Muna kuma tattaunawa ne kan dambaro da ta faru tsakanin dan takarar gwamnan Kano a jami'ar NPP injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma mai ɗakin shugaban hukumar tsaron farin kaya ta DSS wanda jaridu suka rawaito cewa an samu saɓani a filin tashin jiragen sama na nan Kano. a sanadiyar tsaiko da aka ce an samu na jirgin ta da zai tashi to idan muka dawo kara tambayar ka wai wannan abin da yake faruwa yanzu ka ya ɗauki hankali ana ta musayar ra'ayoyi a kafafen sada zumunta da dama mutane sun ɗauki bangarori wasu ma na ganin cewa kamar magoya bayan wani bangaren na siyasa kuma an ce magoya bayan jam'iyyar ku ta pdp na ganin cewa kamar alhakin su ne ya kama 'yan kwankwasi har aka yi wannan abu me za ka ce a kai to kowa yana da inda yake kan lamari da kuma irin yadda zai fasara shi ni abinda da ke faɗa kawai kamar inda na faɗa mana farko wa ma asabakum min musibatin fa da kasabat aydikum duk abin da shafe ku na masifa abin da hannunku ya aikata ne abin da ya shafi tim din wato abba kabiru yusuf sakamakon abin da suna yi ne na takurawa al'umma domin bukatu suna kan kankansu saboda haka wannan ba daidai wannan shine kansu ba wai alhaki na ni kadai ko ni dan PDP ko dan wata kaza ko dan wani ba a'a alhaki ne na al'umma gabaki daya tunda shi alhaki kwaikwayo ne me shi ke biyowa yanzu da abba abba ya taho airport silent ya taho da shi da yan security dinsa da iya wa'anda suka dace an zo an wuce da wani abu ba sai abu ba amma sai zamana sun yi sun yi abin da yake kuskure ne sai suka haɗa kuskure da kuskure guda biyu suka haɗu ko kuma masu turanci kuna cewa turanci. never make your right abin da suka yi abba yi kuskure ta yi matar mai girma shugaban dss kuskure ne in dai a inda aka ruwaito aka faɗa aka yi ba daidai ba ne ba har a ce abin da aka faɗa a ce ta yi furcin cewa a kashe wane ba abin da za a yi ai ko shugaban najeriya ya faɗi wannan ya kuskure ai kaga da yake har yanzu labarin ba su gama a nace in haka ta faɗa zargi ake yi nace maka in har ta faɗa haka a kuskure ne wannan ko shugaban najeriya ba ta faɗa haka ba ko shugaban Najeriya bai kamata ya faɗa ba wannan ba in dai ta faɗa haka din ina faɗa maka in akwai abin da Larabawa suke cewa in shartiya sharadin abin da faɗa in wancan ya kasance idan bai kasance ba kuma mana ta bata na saboda haka maganar cewar ah, alhakin NPDP ne kuna a'a alhakin dukkanin al'umma ne da ake damun su a lokacin da i zamana ana yin wani activities na siyasa ba daidai bane ba kuma za a ce kuma akan ga wani lokaci in kuna taron akan irin wannan gangamin ya haɗa mutane da dama haka wallahi ko ni nake yi ko ni na yi shi yanzu ba daidai ne ba kuma ya kamata in yi istighfarin daina ba daidai ba ne ba ko kaɗan ba daidai ba ne ba kan wannan batu idan ana so a samu matsala kuma a kiyaye gaba bayan hukunci da kace ya kamata ya akwai wani abu da kake ganin ya dace mahukunta su ai ai magana ta um, malam bashir magana ce kwaya daya su mahukunta ya kamata su duba Allah su tabbatar da doka da oda akan kowa kawai abin da ba daidai ba kar a bari a yi eh, masu musayar ra'ayi yanzu a kafafen sada zumunta kan wannan al'amari akwai shawarar da za ka bada Ah, abin da zan gaya musu dole kada a yi sa sentiments ko kuma san zuciya duk wanda ke wannan bayani abin da zai nemi a yi don Allah ya nemi a yi kama bakinsa ya faɗi albarkacin bakinsa akan daidai rashin daidai ba tare da duban waye ya yi ba abba ne ya yi ko kuma matar dss ne ba a'a mai doka ta ce a yi ya magana kansa kada ya ɗora wa abba laifin da ba nasa ba kada ya ɗora wa aisha laifin da ba nata ba amma ɗauko doka ƙasa a ajiye a ɗauko abin da abba ya yi sin ɗin abin da aka yi a ɗauko ita kuma raddar fi'il da ta yi a ɗora sa ciki waye mai daidai idan ba daidai suke ba to kowa ya masa hukunci kuma hukuncin za a yi me za a yi wa abba yusuf me za a yi wa ah, aisha wannan shi kiran da muke kawai wayannan da abba da aisha da yan uwanmu ne yan kano kuma muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mu mu zama muna tafiya kan daidai Allah ya mana jagora ya biya kowa bukatarsa ba tare da wani ya cutu ba ne abin da kira kai to muna godiya da shigowa wannan tattaunawa ta musamman da fatan kuma an hali za ku za ka kaga dawowa idan an samu wani batun Allah Allah Allah ya mana jagora Allah ya bada Allah ya dora maka tafarkin daidai salamu eh, alaikum tattaunawa kenan ta musamman tare da Alhaji Aminu Suleiman Khalid mai fafutuka kan abin da ya shafi kare haƙƙin al'umma da kuma fashin baki kan al'amura na yau da kullum kuma dan takarar majalisar tarayyar jam'iyyar pdp a karamar hukumar bale sunana bashir ne nake cewa ku ci gaba da kasancewa da muryar jama'a Freedom,